آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فكاو من قنتا ينقل فيه سيسك كاو مسا سيفار جني دسو أتكان دوا سنقو har sai da tsawon ginin ya yi daidai da duwatsun sai ya ce wa ma'aikatan nan ku kunna wuta a kan waɗannan guntayen ƙarafunan har sai da guntayen ƙarafunan suka yi jawur sai ya ce ku kawo min narkakken tagulla in zuba a kansa.